tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kisan na tamanin da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz في sunnati السنة والكتاب العزيز Na عبد Abdulazim بن بدوي Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi jana'iza malin a yau ya ce ziyaratul qubur ziyarar makabarta malam ya ce wa ziyarar ziyaratul quburi azi wata zakkurin akhirah an shar'anta ziyara a makabarta ne saboda wa'azantuwa da kuma tuna lahira duk mutumin da ya je makabarta ya kamata ya wa'azantu da abin da ya gani na kabarrukan da ke wurin kuma babu wa'azi na ƙarara mai shiga jiki irin abin da ya je gani ɗin amma idan mutum ya je makabarta ya je dawo bai wa'azantu ba to ni ban sa abin da za a mai wa'azi da shi wanda idan shi zai gani ya wa'azantu da wannan ba domin kun ga abin da ya shafi mutuwa komin daren daɗewa wallahi sai mutum ya mutu wannan wurin ko an shirya ko ba a shirya ba wallahi sai an ji an gano wannan duk wani ɗan adam duk yadda rayuwa ta yi tsawo kuma yake son wannan rayuwa watan wata rana haka za a ɗauke shi a mimmika shi a sa shi a wannan lungu a mai da ƙasa a yaɗi kuma mutumin da yake cikin wannan wurin ba abin da zai cece shi wallata aikin shi in kina ji abin da ba shi ke cewa ihun ka banza ku. to kabari kenan ki ihu kin shiga hukin lalace ina agaji ina ba wanda zai kawo miki shi sa an shar'anta ziyarar makabarta ne saboda ɗaukan izina da kuma wa'azantuwa sharifata Allah ya ƙula inda ha ma yugdibin rabba subhanahu wa ta'ala da sharaɗin duk wanda zai je ziyarar makabartan nan ya zama abin da zai faɗa ko abin da zai aikata ya zama abin da ba zai fusatar da ubangiji ba ne ka du'a'il makaburi kaman roƙon wanda yake cikin wannan ƙabarin walisti gasati bihi da neman agajin wanda yake cikin ƙabarin wane ka taimake ni ka agaje ni kaga ina neman haihuwa kaga ina neman kaza ka wannan idan mutum ya yi ya tsokana Allah ya za shi a cikin rikici mala ya ce walisti gasati bihi min lahi ta'ala a ce mutum ya je nema agajin wanda yake cikin kabari ba Allah ba to mutum ya shiga uku wani hawa zalika da makamantan ire-iren waɗannan abubuwan da shari'a ta hana dalili akan haka bala ya ce an abi sa'idin al-khudri kala <clears throat> da sa'idin al-khudri ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي an إني نحيتكم عن زيارة القبور فزوروها yace ni da na hana ku ziyaran ƙabari ko ziyaran maƙabarta, to amma yanzu na ba da izini aje fa inna fiha ibratan <clears throat> annabi ya ce domin a ci abin da ya shafi ziyarar makabarta to akwai ɗaukan izina wala ta ƙolo ma yusqitun rabba ko mutumin da zai je wannan ziyara to kada ya sake ya faɗi abin da zai fusata ubangijin shi mun gano wannan da kyau ku kada wanda ya kuskura ya je makabarta ku ɗauki yarinyar nan ku gaba da ita ya faɗa abin da zai fusata ubangijin shi wannan hadisi al'imamul bai haƙi shi ya fitar da shi an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wani sa'ukar rijali filistihbabi ziyaratul kuburi kunga maza to kaman mata ne wajen mustahabbancin da aka sa masu na ziyaran makabarta limusharakatihin na lahunna fil'illatin latimin ajali ha shuri'at ziyaratul kubur saboda namiji da mace sun haɗa illa ɗaya na dalilin da ya sa aka shar'anta wannan ziyara shine domin ɗaukan izina da kuma wa'azantuwa yanda ake son namiji ya wa'azantu ya ɗau izina haka ake son mace mata yi kun gano wannan da kyau ku babu bambanci yanda namiji ake son a mai wa'azi da mutuwa haka ita ma mace ake son a mata wa'azi da mutuwa mala ya ce wali ma marar fi ma yi kwalo inda ziyara anna aisha ta sa'alat rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce daɗin gushi abin da ya gabata na abin da annabi ya karantar na abin da za a faɗi yayin ziyara yayin da aisha ta tambaye shi cewa ma za ta ƙulu iza zaratil ƙubur wai menene za ta rika faɗa a lokacin da ta je ziyarar makabartan fa'allama ha ma ta ƙulu sai annabi ya karantar da ita abin da za ta faɗa walam yanhaha sai bai hana ta ba walam yubayyin laha allaisa lil nisa'i ziyaratun kuma annabi bai bayyana cewa mata ba za su je ziyarar ba ɗaya matsala ɗaya ne mata abin da aka hana su shine yawaita ziyara kuma wasu malamai sukan tsawata wa mata sosai kuma abin da suke daidai ne saboda su mata da yawan lokaci suna sakin layi kun gano wannan duk abin da ta ji wata ta faɗa saboda ƙarancin tunani da gajeren hankali sai ta yi ƙoƙarin maimaitawa an gani yau da za ta ji labarin ai a wani mai magani can a wani dutse a bayan gari ai yana zuwa daga kaza kawai shi kenan kafin ka ga namiji biyar a wurin ko sai ka gama ta ɗari biyar zakewa da wuce gona da iri shi sa annabi ya ce mafi yawancin wanda da ya leka wuta aka nuna mai shi sai ga mata ne alaɗan abubuwan ya kai su yanzu namiji zai iya zuwa makabarta ya kiyaye waɗannan dokokin ya dawo wallahi mace inda ji ita ɗaya cikin ɗari zai wahala a samu goma za su kiyaye wannan dokan wallahi wata in ta je sai ta faɗa abin da ta an rubuta cikin yan wuta kenan ganon kuma duk wannan abin da zai sa ta abin da zai fasa ta Allah neman duniya ne ba ba wani abin da za a ce kaga cikin ƙoƙarin neman lahira ne wancan teka ba wannan wannan ba daidai ba ne yanzu kwanakin baya a jihar kano bayan kama wata mata ta je tana kokarin saka wani a cikin wani kabari tsakar dare ba ko tsoron abin da zai faru da ita ba ta ji wani mugun mutum sunan shi boka shi ne ya ce ta je ta sa wannan abu wai idan kishiyanta za ta ƙara motsi to gawa ma zai motsa kuma ta je sai dare ya raba tsakiya ta samu sabon kabari zai ta lalaba ta cusa hannu kun banda da shi da ita duk ƙidahumai ne ya za a yi a ce ta lalaba ta cusa hannu cikin kabari sanda hannunta zai kai wannan wurin zafata tarar da ni da tarar da busasshiyar ko kwababbiyar ƙasa masu kil aka ce ta je ta sa kuma ta tafi Kaddara, sai rashin sa'a sai zama kabarin ana ma mai makamacin kabarin azaba sai azabin sai ta bayyana karar a nan gidan duniya gare ta ya za ta yi ko kuma ta je ta tabo kabarin wani waliyi tana sa hannun sai hannun ya maƙale a ciki yanzu ya za ta yi da haƙƙin wannan mamacin na taje ta cusa mai shirka a makwancin shi jama'ar nan mu ji tsoron Allah kuma kunga irin wannan kau da kai kau da kai game da abubuwa ko kamata ya fara koya ma ƙananan yaran mutum daga sanda suke dewan na duniyarsu wallahi wata daga wajen uwarta take koyon wannan abu kuma har yau wai waɗannan abun da ake waifa ana yi wai saboda namiji ne ni ba abin da ke ban haushi a duniya ma sai wannan duk shirkan da kike wai don wa kike wadannan namiji kike ba kariya kawai namijin ne cikin mai sharka shi ne zai maki abin da yake so namijin umar da mun yi alkawarin ba za mu tona ba na gaya maki guda biyu masu karbi kika rike abin ki zai yi si abin da kika ce ba bi kacal wallahi namijin to yau namiji wani har wani wahalan sarrafa yake da shi kawai hanyar ne ba ku gane ba kuma mu ne ga hanyar nan ta yi nan mu kuma sai mu kada kunan don mu zauna lafiya amma ke da za a gaya maki ina gaya maki da an wuce wannan wurin idan ki bata da Allah Allah ya tsine maki albarka ya sa ki cikin yan wuta wai kawai wai don ki cimma gurinki wai ke ke zauna ke ɗaya ko waje ta shigo ki kore ta to namiji sai sai kin mai wani abu ne zai kasa yin aure <laughs> idan kin ga namiji ya ƙara aure abu biyu ya sa shi na ɗaya abin ƙaddara ne Ila a rubuta sai ya yi to baki zaki canza wancan master plan ɗin ba mun gano wannan na biyu akwai ƙaddaran take mu'allaka ce in ƙaddaran ta zama mubarama ba ta canza ba in ta zama mu'allaka to shine wani irin kyautatawa kike mashi kawai yana da alaka da wannan ne amma ki ji kullum mijinki na complain da ki to ran da ya samu wata faraga ko ya take ko to sai ya tsallaka ki san wannan kuma ita ma wannan din kaddara ce amma mu allaka ita an rataya ta ne da in kaza ya faru kaza bai faru in ba bai faru ba to shikin to amma kun san mafi aksarin kaddaran nan mu allakai ne mubraman yan kaɗan ne Hmm? wai ki yadda za ki kyautata a mijinki rike gigyam wanda kin je wajen wani katu ƙidahumi wanda bai iya cefanen gidan shi sai in kin bata da Allah kin je haka ne ko ba haka bane in baki bata da Allah kin je wurin shi ba ranan sai dai kwana a zaure don dai ba zai ƙara sa ciki ba ina baka shawara in kun je ziyarar makabarta abin da annabi ya faɗa ku faɗa ku bar wurin Allah ya wani tun da ka mutum muke shan wahala ba ki fara shan wahala duk sanda ke gaya mamaci wannan wallahi sai Allah ya sa mala'iku sun jefo muku musiba a gidanku wallahi ba ma Allah irin wannan karambanin dama jin daɗi da rashin jin daɗi dama mutum ke kawo ko Allah Allah ne ku gama ta zauna a gidanta tana zaune lafiya lo hankalin ta kwanci a cewai wai ta shinge shi a malamai iya iya tuka motar aure ne kawai ta yi ta ga kuma wani abin da ta yi kawai ta iya yi kuma ta san abin da take yi shi ne kawai sai mata da ya sallama mata komi amma ke kin bata mai rai ko bakin bata mai jibi kin bata mai baki san ke mace bace ita mace amfanin ta kunu ilaiha namiji ya samu nutsuwa da ita wallahi daga ran da wai ke bata miki da sai kin bayyana ku daga ranar kike lasisin shiga musiba wallahi alazim jiya aka ce mota amarya nasiha a wani gari da nace aka ta na kalle don ce kewance ta ce malam na amince ki faranta mijin kirai ba ki zauna lafiya in har za ki bata mai rai na rantsi da Allah ba ki zauna lafiya ba ki Allah maki albarka abin ci malam fa aya ba jisa ce ai su ne ai su ne na markadi kunu ilaiha ne nabi ya ce ba abin da ya saura ga mumini irin ya samu mace na kwarai in yi kalli da ta faranta mai rai in yi shi ne ki faranta mai rai kenan shi ne iyayenmu suka markaɗe a cikin 'yan kalmomi yana yi barna bai awai ne da hadisi a tare a ciki ɗaukin gasa fahimtar wannan na sha in buga misali in ce za a ga mutum bayan sallan isha'i ya je ya zauna a benci cikin ƙarti suna hira wannan bakin shi na wari wancan hammatin shi na ɗoyi wannan ya ɗibo ƙaurar rana wanda su haƙura da na juna zauna su ta ɗariya suna ɓata ma kansu lokaci goma goma sha ɗaya da rabi sha biyu na yi ƙasa shi kuma don mai shayi daga nan wajen mai iri daga nan sai wajen 'yan banga haka sai ba ta yi ya gwammaci ya da wancan musiban sauro da duhun dare da hadarin yan patrol za su iya zuwa su jefa shi a bayan land rover su gaba da shi da ɗoyin hammata da warin baki duk ya haƙura da wannan sama da ya zo ya ji ƙanshin turaren jikinki ya kamata ke fahimci ke wace irin musiba ce duk abin da ke ga ya fi koro ɓera daga rami ya faɗa wuta abin da ke ramin nan ya fi wutan can musiba ne kaga mutum ya bar matan shi ya komo cikin ƙarfi kai Allah wadaran wannan mata Allah wadaranta na ga mai gaskiya kuke san me yake cewa A kan me annabi karara ya hana hira bayan sallan isha'i ko bai hana ba ya hana annomu qablaha wal hadisu ta ma da ke gaba ɗaya kun mai da rayuwar aure ya zama rayuwar bala'i rayuwar fitina rayuwar ƙinjin magana da kula da tsari ta kawai gari mazan ba sa sha'awar to inda kuke wallahi kan ba sa yi wannan kuma ba daidai ba ne Allah ba daidai ba ne wata na yi tafiya na dawo da daddare dare mana a hanya mun zo dabojin silba jibili nan wajen itn eh, nti ne ku. itn islamic kazafi nan akwai inda ake sai da kayayyaki na nama da ɗan lemu kan da sauransu kun san an gyara wajen haka ku sai muka tsaya daga can baya akwai wajen da ake tsayawa mutum yana sai zauna ɗan ci abin da ya siya ɗan sha abin sha ya ƙara gaba ina tsayawa sai wani sai ga kamar na gan shi na gane shi irin guilty conscience din sai taso ala ya ta me ka haka nan da irin wannan daren sai ga sauran mutum ukun da ke wurin ta suna kokarin sun kuyar da kai sai na karasa kun san mu yan jarida duka na san su na san matansu sun je sun zo da wasu yan ƙananan yan mata a wurin 'yan ƙananan yara wajen sha ɗayan dare na kalle su na ci Allah ya kyauta kun ji wannan kalma ban ƙara maimaita ko kwaɗe a kanta ba a zo na a abin da na siya muka sa a mota muka ƙara gaba wanda muke tare da shi ya ce malam ya sa baki masu nasiya ba na ci waɗannan ba su ne abin nasiha ne daga waɗancan matansa na gida sun yi abin da yau da a ce za su yi rabin abin da waɗannan 'yan ƙananan yaran suke masu ko ba za su su bar da mutuncinsu a ba rabin shi su yi rabi ya kai wannan yarin ya ta ɗauki hankalin mai gidanki ya sayi Hmm? me yasa haka ya faru sakacinki shagargari kawai sai ga wasu uku sun zo sun sami na ofis malam mun tuba na sai da yake tuban ma ba Allah ce ni da ma na san ce wala ban gan ku ba Allah Allah nake min karasa gida in ba na san da na san zan gan ku haka wallahi wallahi ba zan je wallahi ba zan je gano na ce babu dalilin da kare iyali kai ba taro ka je ba kai ba wajen wa'azi ka je ba kai ba wani abu ka je ba ka kai wannan lokacin a wace kana ne na gaya maɗe na ce ka sani muna gama karatu nan bayan sallar isha Allah Allah nake shi gida kowa ya kai man ka ce kaza in ba a biya uke man ba ba zan fito in je ofis da daddare ba ba zan ko a gida aka nemi wani abu za a so shi da dare in na shiga gida ko sai zai takura ba zan siya ba ba zan siyo ba zan fito ba ne kawai don me za ka ɗauki rayuwa a haka ba to ai abinda na gaya muku shi ya faɗa matan shi tana mai kaza wanda ya ce kaza na ce ku masu kafurin duka ta bata maka ka ta ku zauna lafiya ita da iskanci kai da bugu ita da iskanci kai da bugu shikenan sai ai balance da ya je ya dauko wancan iskancin ya ɗibo cutan duniya ya zo ya san maki gari ya markwade maki hannu ke targade a gyara ki na ga maki gaskiya gani wallahi ɗaya daga ciki ce wallahi malam kaga wannan abin na kaba da shi yace ban bukatan ta ne yace shekara na goma sha shida ina wannan abu baba yara bane shekara sha shida yace cikin kullum na ganta ji nake Allah ya kawo dalilin da za ta mutu yace wallahi in ba ta da lafiya Allah Allah nake ce wallahi ta haihuwan da za ta yi na roƙi Allah Allah ya sa ta mutu yayin na'ura wallahi in ta tafiya da zai ji labari an yi hadari a hanyar ya ce wallah sai ya roƙi Allah Allah ya fada ma ita ce na ce ka sa abin da za ka yi ne ya ce ita wannan yarinya take bata maka lokaci ka aure ta mana ita shirye-shiryen da yake kenan amma mahaifiyan shi ta ci mahaifin ta fi shekara tara da rasuwa ba in ya sake ya kara aure Allah ya tsakanin su <laughs> na ce wannan magana ai ta tashi aiki ai ba ta aiki wannan magana ina ta auren ka ba wani abu in in ka san kaya ka za ka nutsu ka je ka yi ki kasa kwantar da hankalin mijinki ki kasa gyara komai ko sai ki tafi wajen boka kina roƙon na kabari wanda yake ta kan shi ko ya maki wani abu saboda ɓatan basira an gano wannan da kyau saboda ɓatan basira yanzu misali yadda suka zauna a wannan wurin suna wannan shigantakan sai yan fashi su kawo hari wurin wajen harbe-harbe sai a harbe wani cikinsu ya mutu afi wannan iskancin zai tashi wurin Allah kuma kina tsammanin za ki tsira a lahira da hannunki a cikin wannan abin ba da hannunki sau da ƙor'ani ya ce wa min ayatihi an halakalakun min zuwa azwajan litaskunu ilaiha sai ce waje ala kun mawaddatan wa rahama sai zama babu natsuwan babu soyayyen babu tausayin mai ki ba ki da amfani kamata ya mata ji tsoron Allah su gyara wannan Allah ji tsoron Allah su gyara a ce kina musulma ke da ke da alkitabu suna ki bari ya katira ya arniya ƙazama mai zagin Allah da annabi mazinaciya mara mutunci dauki hankalin mijinki ba baki da hankali ki san me kike yi ganon kazama da hankalin mijinki kina musulmar an zuga ki an ce wanke wanke ka sakan ma namiji fuska an ba zake ba uwarki ta sakan ma ubanki kake sake gano na da kyau ku. kawaye ne bake faɗin wannan za ki je ki samu wata take faɗin magana wata makararriya ce kin fita komi tana gaya miki wannan kuma qur'ani ya ce aikin ki shine sakin fuska shine taskunu ilaiha nabi ce ba abin da ya saura ga mumini irin ya aure mace ta kwaran da in ya kalle ta za ta yi mai murmushi in aka yi kaza za ta yi kaza in aka yi kaza za ta yi kaza haka fa annabi ya siffanta a wata sakariya doluwa ta wata ce miki wai in kika yi wannan ne za a miki kaza in gigi ganno za ki sallama kanki ai sallama kai kin riga kin gama daga ran da aka aisa sadakin ki magana fa ya kare gano wannan ai in ba ki san a ce kin zama ka to kake girma hala kake girma ke tsaya kawai inda kiki. ma abubuwa na shirka da yake a makabartu abin ya ɓaci ba ya ɓaci magabartanmu na alu suna na dambu muka taɓa zuwa muna zuwa muna shigowa makabartar sai na hangi wasu mata guda biyu a ciki E ta bude jikinta ta ɗibo wasu abubuwa ka ta watsa haka ta ɗibo da ɗaya hannun haka ta watsa haka ta ɗibo da hannu ta watsa gaba ta ɗibo da hannu ta watsa baya ina hangenta a mota ne kiru wanda muke tafiya da shi ya ce malamin ne ce wancan matan na ga tana wasu watsa wafi? suna hango daren motar mu ko sun ji ne ta suka so ta suka fito su biyu yana zuwa sun ce malam je ka gaban suka tsaya yana tsinci ku tsaya mu je mu ga mai kika waka na ruwanka yake mu je mu ga abin da kai ruwanka na ce to wannan aya hadisi bai tafi da ita ba gani aya ko hadisi mutunci da sanin ya kamata ba zai na ce zan ci kaza-kazan ki na farkin maguzawa na katsana shi na auro ne mata ɗan karyar ki mace ɗan cinye kiɗan yi a wurin nan ta juya muka ji allahi layu ne guda biyar aka ɗaɗɗinka aka haɗa su ashe jefa suke sai ga sun yi haka ashe ba watsuwa suke zuwa suke sai su haɗa kan ƙaba ne, haka haka ta jefa su guda hudu gaba dama haka haka ba yara ne mata ne ba sosai matan aure muka je muka ɗauko layin nan ina ɗauka ni ka bani abuna na tsinke ta da mari ta fada wannan kwalbatin a ke wurin mai aikin ya ce to Allah ya la haka suke yawa suke mana sai dai in sun yi sun tafi mu zo mu kwashe mu je mu zubar na tattokare ta na tafi da gudu na zan fisgo ici ta tsere a guje ma ke kafara zan yi makabartanmu na alu suna zace mana wannan kafircin ganon shi ne wanda muka je tare da shi ce kai mala shi yin ranka ya ɓaci baka da kyau na ce shirka ne aka yi raina ya ɓaci ce wanda suke kwanci a wurin nan ba za su iya tashi da kare kansu ba iyayenmu ne da malamanmu na ce mala albani fa yana kwanci a wurin nan mala amur gelle su suna wurin nan duk iyayenmu suna wurin na ce muna kallo ai wannan abu ba zai yiwu ba tana tsammanin in na sami yadda zan aika ta ba zan aika da ita ba ka kashe mushiriki mai kai in ba taimako ba kan ne ta gudu ta tafi ta faɗi ta tashi tafi ita kuma wancan ɗayan ta ce wallahi wallahi cewa ta yi rikotan jagara kike ke masu yan hukunta ki na mamaka mata ici ice da ake sa a makabari na kakkantara mata sai ta jinya wallahi Yan don ta ya kusa goma sai ta jinya ce gobe ku ƙara ai marar aminkun munkaran ɗin ke na yi falle ga yi ruhu biye di na ce ma masu aikin duk wanda su ƙara ganin ya shigo wannan abin ta sa gora ta zubar da shi ba na abu ku zaɓin banza na zo na buɗe layan ba abin da ke cikin layan ke kwalli kwalli shine ba nika shi ba dutsen shi aka sa kawa ka nade kawai iyakansu kenan kwaya biyar biyar a ciki kwalli ganon kwalli fa wannan abin banza wani sakare yaransa kudinta ya rabata da Allah an je makabarta a wannan abin ta ɗauki lokacin da aƙalla ƙafa ya ɗauke da rana tsaka ba wanda misali zai je wajen saboda zafin rana ko sai ne ba ku ce don Allah mu je ziyarci malam to mu je kawai sai kuma Allah maɗaukin sarki nuna ma wannan kanun na ce cin da ta yi shirka wa'azi ba zai mata ba duka ne kawai zai ishe ta to ma nan inda ya ci zuwa mijinta wance shi ma in sa a jibge shi in kuma ya zo na harga na raina koran shi ne ma in jibge shi da kaina amma in ya zo na gan shi ya biyu na sai ce ma ɗalibai ko da kan mai shi shi ma dukan shi a irin wannan yanayin sunna ne Allah ya sa madaci na haza ne maka wannan dogon maganan ne sau da kuma ta abin da ke saka ku cikin matsala kenan ya za ku shawo kan mai gidanku <laughs> mai gida ba zai kin sha kan shi ba a cin da ya ce yana son ke riga kin sha kan shi kawai dai abin da za ki yanzu kawai ki kokarin ki zaunar da shi shikenan shawo kan shi kin sha kan shi tintin abin da ya rage mafi girma shine me ki zaunar da shi mala duk abin da yake na shirka na gida ku bari Allah bai da kyau sam ba ku nake zargi ba kusan karatukanmu ana sa shi a ko'ina a duniya a gani wanda ke saurare a wata ƙasan za ta rika jin da ita ake kila tana laifin ku daina ji na cewa ku bari ku ɗauka wai ina zargin kuna wani abu mai karantarwa irin wannan da ake sauraren shi wuri-wuri dole ya rika ɗauka yana magana da duniya ne don wata sai ta rika jin to yanzu ni shanzu malar na zargi na aka haka Hmm, ba ka ba zargin ki nake ba ƙarshen ta wannan kasa ɗin ke ba ki ƙara jin shi ba wata a can bukina faso za ta ji kila kuma tana yi sai da ana cewa ku bari to da ita ake yi kun gane hikimar muna tare da Malam abdulwahab imamu ahlu sunna wal jama'a kano ya ce <laughs> ya je togo wa'azi ana taruwa don wa'azi sosai ashe waɗanda suke yawan zuwa wa'azin ashe mazinata ne shi kuma zai zo yana wa'azi yana sukan masu zina da waye rannan sai ɗaya daga cikinsu sai ya keɓe malaci alagawa ta malam ce Allah ya ce a faɗa gaskiya amma ba a ko'ina ba gaji akwai gaskiyan da wani lokaci za ka faɗe ta kar ka faɗe ta a ko'ina ba za ta tasiri ba gaji kamar ya yi ce wallahi malam muna jin daɗin wa'azin nan naka kuma laifin da muke muna kan hanyar za mu bari ya ce amma kullum ka zo kana wannan wa'azin kana ta ba wa jin daɗi wala za mu daina zuwa ya ah, aka yaga cito muna yi <laughs> kaji mutane wai gaskiya wai ba ko ina aka ce a faɗe ta ba kaji wai shi ne zai zama mai wa'azi yau ta wani lokacin ana maganan wasu suna malam sai mu ɗauka ko muna laifin nan ne yake wani ai mai laifi ku kana ganin mai laifi kasan mai laifi ne wanda laifi ba aikin shi bane ko kana magana shi kasan ba shi bane kun gano wannan shi sa duk wata wacce ta san tana kiran wani mamaci ala ta bari sai ki je ɗibo ƙasan ƙabari kai ki je ki ɗibo kaza ki je ki kaza kuma ki je ki ga mutane sun je kaman gaske sun je ziyara ashe ba ziyara suka je ba ashe sun je shirya tsiyali an gano wannan Allah madaukin sarki ya kyauta ba akwai matan da aka ce ta kwan ɗakin gawa ta bude bakin gawa ta sa laya ba ko tsoro ba ta ji ta buɗe bakin gawan ta cije ta wallahi akwai yiwuwa haka fa wallahi Allah madaukin sarki zai iya wannan wani yake ban labari ban san ingancin maganan ba mun haɗu da shi a abuja ɗakin cin abinci yana ba da labari ne da ke mun zauna tebur ɗaya na san wani abokin shi sai muka zauna mu hudu da yake ce mu wance ce kai a yana ga musiba shekaran jiya ya ce nemi ya ce wani da ya rasu ya ce ya ce sai da ya zauna muke magana ni da shi ce ce mai faru ya ce ya je wajen sai kira sunan wani boka ya ce ya je wajen wannan boka ya ba shi wani asiri sai bokan ya sa mai ka'idan ya je ya samu sabon mutuwa gawa ya san diyan da zai ciro mare nan gawan ya kawo bukata ta biya ya ce wallahi yana fitowa kawai sai aka ce wane makocinsu ya rasu an kinsa shi tsab an mai wanka da safe za a mai sallah shi kuma abokin shi ne ya je gidan yana ta kukan karya. wallahi ya ce ya shiga ɗaki ɗakin gawon yana shiga kawai sai mai da sakata ya rufe ya ce wallahi yana rufe a kawai sai gawon ta tashi ta zauna ya ce abinda ka zo cirewa wani ya riga ka ya cire ya ce abinda ka zo cirewa wani ya riga ka ya zo ya cire ya tafi ya ce ai zama ya yi ya ce yadda kasan ba laka a jikin shi ya ce ya ta mai maganganu bai gane abin da yake faɗi ana kiran sallan farko ya ce sai ga kuma ya tashi ya koma ya shiga cikin makaran ya ƙara kwanciya har aka yi sallah asuba yana zaune har aka zo ɗaukan gawa sannan ya bude kofa aka ɗauke shi ce har aka dawo binne gawan shi yana zaune ana ya kasa tashi ana ta magana ana cewa ikon Allah kaga wani mutu wannan ta bige shi ni dai na je shi ban ce komai ba ya faru bai faru ba shi ya sani amma abinda na fahimta ba gawon ne ta zauna ba ko dai kila wasu salihan aljanu ne suka zo suka yi mai gizo gawan na kwanci inda take suka hana shi ganin gawan suka yi mai wannan abu so da karyacin mutuncin gawon ko kuma allah zai iya sa mala'iku su sa gawan ta haka don karyacin zarafin mutumin abu daya ne kurin sauraren shi tambaye shi ɗabi'u da halin shi mutumin da ya mutu in ji ya ce ya shiga musiban da bai taba shiga irinta ba tun da yake a duniya bai taba ba shi ba ya ihu ba ya ji ya kasa magana ba ya tashi ya miƙe ba ya ji jikin shi ya mutu ko hannun shi komi bai iya motsawa ni kuma na son tambaye shi to ya kai ka tashi ka fito din na manta saboda kallon shi nike kawai ina mamaki wannan kana ganin shi kaga siffan mai arziki me yake nema a duniya da zafi haka har sai wannan abin irin motan da ya zo da ita mota ne na manyan masu arzikin ƙasar nan me yake nema har da sai wannan abin yanzu ya yadda da hisabin da za su yi da wannan ranar lahira inda ya ci zarafin shi a haka kowon hmm? da ake na ɓanna jama'a yawa ke gare su Allah yawa ke gare su akwai wadda za ta haɗa baki da waɗanda ke wankan gawa cewa idan aka zo aka yi wankan gawa ruwan da aka wanke jikin gawan a ɗibo masa a kawo masu wallahi ana yi ana yi ana iri-iri kawai don neman mi ana duniya ba wanda za je ce wannan ɓannan idan an taba ta ce tana neman me lahira take nema duniya ake nema duniya ake nema wanda za a ce in yana neman abin da yake so sai ya zina da gawa wallahi akwai abubuwan da ake a kasan nan in ce miki a duniya ko Allah ya yawa duniya ta da girma duniya ba karamin waje ba ne shekar wannan shi wani abin da zai sa ki bata da mahalicinki ko kyokari ki nisance shi inda ya kai ga shirka ko Allah ki bar wannan abu don shirka ba karamar musiba ba ce nan tana mai da mutum baya nesa Allah shi kyauta malai ce illa an na ziyarata hunna laha shirutun idan ziyaran makabarta ga mata to akwai sharuɗa sharuɗa guda hudu na farko an ta hata jiba wa ta hata shima inda horo jiha wala ta tabarraja wala ta tsayyaba macen da za da je ziyarar makabata ta sa hijabi na shari'a cikin firifiri jib daga je ga wayan je ziyarar makabata ne ga wata mata ta sa kaya ko'ina a matsa a jikinta ta ɗauko wani igiya ta sa a kanta wai shi wai mayafi to kada ce wannan sannan kada ta fita da turare a jikinta ba turare ba shigan banza ƙunga wani wani da kyau ba turare ba shigan banza na biyu wa Allah ta fa'ala inda alkabari muharraman kada ta aikata wani abin da yake haramun a wajen makabartan ko mi Kanniya hati kaman kururuwan kuka wa gairi ha ko makamancin haka gano wannan yanzu akwai matan da fa tana son wani ya aure ta ta rasa ginda za ta yi wasu tijojin wani boka da bokan ya ganta sai sai ba matsala magana aure an gama amma abin da za kwaya daya wannan abin na ke tabbata bukatun ki ta biya shine sai kin je tsakiyar makabartan garin da daddare ta yi zina a wurin shi bokan abin da ya so shi ne ta ce ba zai yiwu ba sai ci to shi zai ci. ta da sai ta biya wani mai gadin gidansu naira dubu ɗari biyu da suka je makabartin suka yi zina wannan yaron ko wannan mai gadin da ya wannan laifin abin duniya ya ce abin duniya ya ishe shi ya je gaya ma wani cikin abokan shi fi ga abin da yi wannan kuma ya gaya ma ɗan uwan shi da yake da abota da wancan da take so Allah kun ji da lalacewa wannan abu labari ya zagaya koma kunnun wancan Allah ya taso musamman ya zai same ta wanci eh ta gama shirya zan aure ke tsab amma na yi wani mafarki na ga kin yi kaza a makabarta gaya min gaskiya ce gaskiya ne ya ce wallahi in ke kaɗai ce mace a duniya har abada ba zan aure ke ba ya ji wai tafiyan shi ya ce da wannan laifin kawai kike ko ita za mu auren mu lafiya don amma makabarta komi za ki yi komi za ki yi iskanci nawa ke kawo mutane suke yin sun je ka'aba akwai fa yaron da mun jakin haji wallahi sai mun fito za mu zo harami shi kuma sai koma gida hotel ɗin da muka sauka wai ashe zuwa yake da 'ya'yan kare suna zina cikin hotel bayan kowa ya fita shi ne muka je farkon shigowar mu muka zami umara wai sai ka wani babban malami a garin nan wai da Allah ina kabarin annabi yake a nan yaro ne gangariyan ɗan iska gangariyan ɗan iska kun gani karasa duk inda za ka je ke wannan shigantaka sai ina haka za ka an kawo mutane sun je suna ɗiban ƙasan ƙabari a baki a kun ya je da o Allah shi kyauta na uku wa Allah tuksira mina ziyara kuma ba a yadda mace ta yawaita ziyara ba li hadisa abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الزوارات القبور النبي يسيني ومات ما سيوي تزيارة مقبرتا هذا دي شيء أجيكو ما شكر أيويتا كنا يويتا وكيت إن النياتي إمام الترمذي دي ابن ماجه su suka ruwaito wannan hadisin Allah tu haddida liziyarati ayyaman bi ainiha kake ware cewa dan rana kaza ko da a wata zaki je so adadi kaza kake kuskure ki wannan kal khamis al awwal wa thani wal wal arba'in karki ce da rana alhamis na farkon wata ko alhamis na tsakiyar wata ko duk kwana arba'in wa yawmil juma'a ko ranar juma'a wal idaini ko ranar idi karama ko babba wa nahuha da makamantan wannan duk waɗannan abubuwan shari'a ta hana kun gano wannan da kyau ku karke kuskura ke ce to bari ke wannan kila ba mamaki in kika yi to ai akwai fita kul kake saki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ba da ce ma yi haramu inda wasu abubuwa ne suka zama haramun a yi su a wajen kabari na farko azabuhu liwajhillah kun ga yin yanka a makabarta don Allah an hana ballantana yin yanka ba don Allah ba yin yanka don Allah an hana an fahimta yin yanka don Allah an hana ballantana yin yanka ga wani Allah akwai lokacin da magabatan nan namu na nan unguwan nan kawai mun ga wani mutum muna cikin gonar raken can za mu fito unguwa mun gan shi kawai da manyan zakaru guda biyu ya je ya tsaya tsakiyar makabartan sai nake ce ma wasu yara da ke wurin ce kuje ku kori wancan mutumin afi zai wai da aka je aka same shi wai ya zauna yana hutawa ne ya magabartan suna cikin magana muna hangen su muna kokarin mu zagayo Allah da ya wuf ya sa zakara ya take kafan shi ya kama ɗayan ya take kafan shi Allah kawai sai kama kan ɗaya yanki da aska yanki ɗaya kawai sai suke zakara suke ta farfarfar da jini a haka ya rike kawunan da yanki ko ya ruga a guji ya bar zakaran auren su gama farfarwan suka mutu abin da ya kawo shi kenan so yake fakeci idan mutane ya yi to kuma ya riga ya gama ɗaurin niyyar ga abin da zai yi to ya bari bai yi ba to yana ganin matsala ne sai ga kawo gare yi komi ta fanjama ta fanjami duk wannan abin ana yi don neman mai mala albani ya ba mu labari nan nan masallacin ida ba nan masallacin ida da idin shiga mutum ya zo da jariri ya yanka da ya faɗi wannan maganan sai na gaya mashi na ce malam inda ya yankan nan a tsakiyar makabartan magumaci tura wannan makabartan ba ita ce makabatan farko na maguma ba can wannan wurin in kuka je can inda waɗancan gine-ginen na foli wannan kwatas ɗin yake wannan hanya har zuwa wajen baka inda yake gaba ɗaya nan ne makabartan mutanen magumi lokacin muna tsohuwar ungun magumi nan ne makabartan tsaface-tsafacen da mutane suke zuwa suke a wurin nan ya ɓaci ba ya ɓaci saboda su sun san wajen makabarta ne sun sani an gano wannan da kyau sai ce mishi ce haba yi mamakin wannan na ce makabarta ne kuma babban mutum ga jib can a gefe tana numfashi ka gama abin da zai ya hau ya tafi sarkin gawo da ke ce Allah amin Allah ka sa ko mai irin wannan ma ya aure yana ya tsotsa jinin ta wata rana yi gani da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi ya ce la akara fil islam qala abdurrazzaq bin hammam kanu ya yaqiruna inda al kabari bakratan aw su a jahiliya sun kasance suna zuwa suna yanka akuya ko su yanka sanuwa a makabarta kunga ana hanyar gaskiyan nan kafin a waɗannan gine-gine lokacin wajen filin allah ne sai ciyayi sai waɗannan 'yan gidaje na gaskiya ya fi so ɗari ni na gani za ga sun zo sun kewaye waje sun gyara da daddare ba za su yi ba sai a zo a sassa kendir Allah sai a zo da manyan kajin turawa sai a ɗaure su a wurin kwago da bunsuru lafiyayyen bunsuru biyu ko uku wani lokaci hattara Allah a sa su da safe in muka dawo sai mu zo mu ganza sun bushe sun karbaje wasu ba wuta ta ci su ba aljanin da ake wannan tsafin sun zo sun yi ne sun tsotsa jinin sun tsotsa ruwan da ke jikin naman sun bushe akwai wani yaro wanda ya taba zuwa ya kamo kaza guda ɗaya daga cikin kajin da ake wannan tsafin a cikin wurin wajen da yawa ake bada da dare ba waje ɗaya ne ko biyu ba da yawa ya zo da ci unguwan nan aka ce mai kul ya maida ko ya saki a lokacin duk ba mu san waɗannan abubuwan ba yaron nan ya yanka kazan na yi gasa abin shi cinye cikin dare ya fara wani irin ihu da kururuwa ya bude kofa ya fita har yau akwai wani abokin shi wanda muka da kwanan ke tambayin shi ina wani ya ce ya mutu na ce tun yaushe ce katina wata kaza da ya taba kamowa ya ce ai shagagarin ranar a hanyar kaduna ta shiga wani shi ya mutu ce tun wancan shekaru ya ce tuntun ya mutu yanzu aka shaɗanin aljinin da aka sadaukar ma ne biyu ya shaƙe shi da daddare ya bi shi ya cinye kara shi kuma ya shinye jinin shi Ati Allah ya raba mana masu tsafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum